Mai sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar kowace Juma'a a yau ma shirin zai baiwa ku masu sauraro damar tofa albarkacin bakin ku kan duk wasu lamura da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Sai mu soma da malami na farko da ke kan layi. Bismillah. sunana ashu lol na goma ruwan ɓaure ɗan kishin talaka a karamar hukumar mulki ta gusau jihar zamfara a yau ina so in yi tsokaci ne game da wato matsalar sace 'yan matan makarantar da da ke jihar yobe hakikanin gaskiya ya kamata wato gwamnati ta zagi damse domin ganin ta su wayannan 'yan mata tun kafin wancan hula bai kai ta a dare ba duba da cewa irin wannan sakacin shi ya kawo matsalar da ta afku da 'yan matan makarantar Chibok a zamanin gwamnatin da ta gabata wanda yake sakacin hakan shi ya kawo wato abin ya kai ga inda ya kai har da dama daga cikin su suka salwanta wasu kuma an gano su cikin mawuyacin hali. Kun muna kira ga gwamnatin wato jihar Yobe da kuma gwamnatin Najeriya ga baki da rundunar sojan ƙasa ta Najeriya ya kamata su yi duk yiwuwa wajen kubutar da wannan 'yan mata sun kasu abin da ya gagari kundila ba da fatan Allah ya kawo mana mafi tsaro a Najeriya gabaki baki daya. Assalamu alaikum. Ina na Ashu Lawan na goma ruwan kwarai karamar hukumar ita Gusau jihar Zamfara. Na gode. Ina na Ibi ne sai da ke Turkilas ko gudu local government Sokoto state. Zan tsoro Allah in yi kira ga da roƙo ga gwamnatin mu ta jihar Sokoto musamman ga gwamnan mu na jihar Sokoto Rai Honorable Aminu Jir Tambal. To Allah ina roƙo gari ke taimaka ya buɗa muna wutan mu ta lantarki wadda ta taso da garin Balle ta zarta na kusa da yake wanda shi wannan koke nawa Allah ya san mana shi da Allah ya taimaka buɗa mana wutan mu gaban gudu local ban wadda ta tafi ta bijiyar ku filisku na ra'ayi na gidan rediyon faransa ta tafi lahiya shi ne sai da shekar filisku gudu local ban ta tafi lahiya. mai magana da dalilin daga nan daura. To ra'ayina a yau zan bayyana shi ne dangane da ire-iren wani tashe-tashe hankula da suke faruwa musamman a sassan Najeriya daban-daban wanda hakan ba karamin kalubale ne ba ga gwamnatin Najeriya wanda idan muka yi la'akari ga nan ana kokarin magance wannan matsalar ta tsaro sai a waye gari a ji can wata sabuwa ta barke wanda har ta fi ta wancan bangaren wanda hakan nan ba karamar illa ba ce ba ga zamantakewar Najeriya da kuma cigabanta. saboda duk kasar da aka ce babu cikakken zaman lafiya to akwai na ƙasa akai a dalilin wannan muke mai godiya da kuma jinjina ga gwamnati na jihar Katsina Aminu Bello Masarar dangane da yanda ya kokari ta bangaren yin sasunci da dukkanin da ire-iren wani tashe tashi hankulan musamman masu sata shanu ko faɗa da makiyaya wanda aka samu cikakken zaman lafiya a jihar Katsina da kuma dukkanin kasuwanni da a baya ba sa ci amma a yanzu a dalilin an samu zaman lafiya suna ci a kowane bangare. Muke mai godiya da fatan Allah Ubangiji Allah ba mu zaman lafiya a dukkanin sassa Najeriya baki daya. Na gode mai magana Sada Sa'idu daga nan daura a tashi lafiya. sunana Yunusa Tanko daga Bani to a yau safiyar juma'an nan zan ba da ra'ayi na. dangane da abin da ke ci mana tuwo a kwarya musamman zan mika sako ne ga mai martaba sarkin kayanji a da farko talakawa na kokawa kwarai da gaske ba don komai ba idan muka kwatanta da da su hakiman wannan mai martaba sarkin kayanji suke yi wa talakawa musamman manoma to gaske abin bai da daɗi ba don komai ba yan muka kwatanta shin wa'yan da ke mulkan mu nan nan kasa a a shin ba yan bargun ba ne dukkan su busawa ne to ta ya za a ce duk wanda zai tashi nan zai je noma a garin kali baburasa wale da sauransu a ce eh Allah kila sai ka dawo da gida sannan za a baka gona shin mu ba 'yan Najeriya bane mu ba 'yan jihar Niger bane to me zai kawo a ce mutum ya dawo da gida ala tilas ko ina kira ga mai martaba sarkin kayanji idan kana jina in kuma akwai wani na kusa gare ka da Allah da annabi isa min da wannan sako ga mai martaba sarkin kayanji dan Allah wannan matsalan da ke so ya kunyo kai da Allah kira hakkin mata ga baki daya ha zaunar da su ita musu kunni da fata Allah ubangiji ya sa wannan mai kiran da nayi mai martaba ya je wannan kiran nawa kuma da a magance wannan matsala cikin gaggawa nagode sashen Hausa gidan Radio Faransa malama Zainab Allah ubangiji ya muku albarka nagode sunana Yunusa Tanko daga Banin Baka tashi lafiya nagode sunana Ahmed mu'az Ikara ina kira kuma daga garin Ikara local government Kaduna State duk mutanen da suke cewa waye Buhari ya ajiye mulki kare kwantar ta mu abin tsakanin mu da sai dai mu ci Allah ya sa Buhari dai ya kawo mana zaman lafiya cikin taimakon ikon Allah muka samu zaman lafiya a ƙasar nan ba checkpoint ba komai duk waɗannan yan kidnapping din ma ya sace muna kuma fatan Allah ya kawo mana iyakarsu wannan zaman lafiya kuma da muka samu Allah mun gode ma Allah ƙara Buhari lafiya da ƙwarin gwiwar rike wannan kasa. duk wanda za su taimaka Buhari kuma akan wannan mulki na Allah ya taimake su kuma wannan zaman lafiya da muka samu da wannan tattalin arziki da aka yi kokarin dawo mana da to mun gode Allah mun gode ya Buhari mun gode Allah mun gode ya Buhari madalla na gode daga Ahmed Ma'azu daga Ikara mai magana Dallo Garba Dina Sokoton Najeriya mai blouse da kayan wuta kala kala daga fara a Najeriya ina mika ta'aziyya ta musamman ma ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma musulmi musulmin Sokoto dangane da rashin da muka yi na Abubakar Mala Abubakar Tureta haka kuma ina mika ta'aziyya ta musamman ma ga matasan da wayanda suka rasa su da wata ƴan matsalar ta samu da ma'aikatan gidan yari haka kuma da wani matashi wanda aka kashe kwanaki a nan birnin mu na Sokoto haka kuma muna kira gwamnatin jihar Sokoto ya kamata a ɗauki matakai na ganin cewa wayannan ma'aikatan gidan yari suka yi kisan wayannan matasa a ɗauki mataki a yi musu irin daidai da hukuncin da ya dace gare su haka kuma ina mika ta'aziyya ta musamman ma ga abokinmu kuma dan uwa abokin gwagwarmaya Aminu tanci na karamar hukumar Bokos ta jihar Filato dan uwanmu wanda muke kiraye-kiraye da bada ra'ayi wannan rediyon Faransa Allah shi yahe masa kuma gafarta masa kuma idan mu mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah shi ba mu da zama lafiya da kwanciyar hankali da wadatar zaki mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya mai bula kala-kala daga nan kwara na gode rediyon Faransa International. Kada dai a shafa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI inda a yau muka baku damar tufa albarkacin bakin ku. kan duk wasu lamura da ke ci muku tuwo a kwarya Ga ra'ayi na gaba. To kuna magana da Hussein Sabiru shi kallo koko mazaunin birnin Yame a Jamhuriyar Nijar. To kira na da zan yi a nan ra'ayi na ina kira da mayar na jihar shekar gaba daya da kasafin kuɗi na shekara ta dubu da goma sha takwas da Allah a mai da hankali da noman rani a gare ta saboda idan ka duba jihar mu shekal akwai karamcin noman rani sosai matuƙa ainihin saboda haka cikin kasafin kuɗin nan na bana ya kamata a ce sun mai da hankali da noman rani sannan matasa su samu aikin yi idan ka duba kashi ɗari cikin kashi ɗari watan kusan tamanin kashi tamanin ma duka matasa ne waɗanda mayanci mai yawa ma libya ne suke tafiya noman eh, neman kuɗi sannan yanzu yaƙi ya ɗauke ta libya sun dawo gida ba wani aiki saboda haka muna kira da mayar na jihar shikal kalda Allah da annabi su mai da hankali da noman rani a sama wa matasa aiki yi akwai jeji na musamman gare mu duba da sabon tafki wanda gulbi ne na musamman yana daɗewa da ruwa kafin ya janye sannan duba kuma da tsangawo kusan gab da shikal shike kuma yana janyewa shi ma akwai ruwa gare shi ya kamata a ce an maida hankali da noman rani insha Allah haka din ne zai sa mu samu mafita insha Allah mu yan jihar a yankin a yankin mu na Kurfai na gode radio ARP Hausa International sai na sabiro shi kan lokoko mazaunin birnin Yame a jamhuriyar Niger Dukun gidan rediyon Faransa a mai magana Rabi'u Musa zafaransi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To a yau ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa wannan sakatare na kan wanda ya bayyana ra'ayinsa a bisa yadda mulki aka raba mukamai a Najeriya duk da ma cewar shugaba na asa na tsarin islam ya bahi mai da martani to gaskiya mu talakawan najeriya musamman eh, muna ga wannan abin da ya bai daidai ba a matsayinsa na shugaba irin nan maganganu ba su kamata yake irin nan maganganu ba fatan mu a najeriya ake kalamai su wani wanda ya kira babban sunan sahihi shugaba ne ko babba to yake kalami wanda zai zaunar da 'yan Najeriya lafiya a matsayinsa na shugaba tare da fatan zai ke tunani akan abubuwan da ya farfada na wanda bai kamata ba muna godiya gidan rediyon faransa daga rabi musa zafiransu daga nan zaburansa karamar hukumar kaugama a jihar jigawa ta najeriya Salamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaja mai da ringin daga jihar Jiga Najeriya. To yi nan zan yi kira ne ga shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari da Allah dan annabi ya duba matsalolin da suke damun al'ummar mutanen Najeriya. Musamman matsalar tsadar rayuwar nan komai farashi ta kullum tashi yake. Ga wasu guraren ba ba ba hanyoyi masu kyau. Ga wasu gurare ba asibitoci masu kyau. Ga ba magunguna a asibiti. Ga makarantu ba kayan aiki wasu ma ba makarantun. Ga rashin aikin yi ga matasa. Dan haka nake kiran Muhammadu Buhari da Allah dan annabi ya duba matsalar nan inda take domin waɗansu za ka suna cewa ai wasu ne suke wa Muhammadu Buhari zagon ƙasa a wannan gwamnatin tasa to mutanen da suke masa zagon ƙasa a cikin gwamnatin sa suke ko kuma a waje suke ko kuma sun fi karfin gwamnatin sa ne ko sun fi karfin hukunci ne dan haka nake kira ga Muhammadu Buhari dukkanin wanda aka ce ne masa zagon ƙasa ya fi karfin hukunci ne a hukunta shi kowane ne al'ummar Najeriya su sani ina fatan Muhammadu Buhari zai yi kokari ya magance wa al'ummar Najeriya matsalar rayuwar nan da ke ciki kullum hawa farahi ba ba gani mai magana Yusuf Babanga mai da Ringin daga jihar Jigan, Najeriya. Sunana Bala Yaro da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. To alal hakika zan kara bayani akan abubuwan da suke faruwa a jiha ta ta zamfara na rashin tsaro. Tun daga hawan gwamna Abdulaziz Abubakar Yari irin rayuka da aka kashe a jihar Zamfara. Alal misali daga uh, uku ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya an kashe sama da mutane ashirin da uku a ƙauyen Lingen da ke karamar hukumar mulkin Maru. Sannan a shekara ta dubu biyu da sha biyu an kashe mutane a ashirin da shida. Ga sunan da abubuwa dai ba mu da lokacin da za mu kamo wa'annan. nan da haka dai nake roƙon mai girma Muhammadu Wari dan Allah dan Annabi a taimaka ma wannan jiha da tsaro idan har abun nan bai dace da ya kamata a ce a cire muna wannan gwamna a kai muna gwamnati kantoma na soja wanda za ta iya kare haƙƙin 'yan ƙasa sannan kuma ta kare dukiyoyi lalle wannan ba karamin sakaci bane na rashin tsaro yanzu alal misali jiya an kira ni a kusa da gari na akwai mutumin da abin nan suka je suka ɗauke shi masu garkuwa da mutane wanda yanzu an ma daina sata shanu ya koma garkuwa da mutane ake yi a daya miliyan daya miliyan biyu miliyan uku gaskiya tsakani da Allah jihar Zamfara muna fama da hali na rashin tsaro duk da cewa ministan tsaro daga wannan jiha yake amma abin da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da karshe muna mai godiya ga wannan gidan rediyo mai albarka ubangiji Allah ka ɗaukaka da su da ma'aikatan su da suke ba mu dama muna gaya ma duniya da kuma ƴan uwanmu mu sanar da irin halin da suke ciki bala yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya a tashi lafiya na gode. sashen Hausa Radio Faransa International sunana Kadora Digaga ina kiran ku daga nan karamar kuma waje. jihar Bauchi Najeriya. Yau Juma'a zan ba da ra'ayina game da manoma da makiyaya ya kamata yanzu ga damina ya karato ya kamata manoma daina kashe mana A Hatta wasu yan mu Fulani yanzu sun je kudu suna dawa zai su samu an kashe musu butuloli. To gaskiya wannan bai kamata sai kaga rikici ya tashi tsakanin manoma da makiyaya mu kuma Fulani mutane jan uwan su ma su daina shiga mutane su idan suka gyara kayan su daina shiga musu amma wasu Allah za ka samu sun ba shanu suna shi musu to idan aka same su a wannan lokacin ne sai a samu rikici ya barke tsakanin su suna na ka kadora diga ga dan fulani jihar Bauchin Najeriya na gode zai Ibrahim Allah ya bar zumunci. mai magana mai lambu mai asina daga karofi lafiyar jihar nasarawa to yau zan kira ga gwamnatin najeriya ya kamata gwamnatin najeriya ta kokarta akwai lokacin zafi mun shiga akwai kuma yara suna fama da ainihin lalura na ciwon sankarau dan allah da na ayi kokari a raba ainihin magani na ainihin sankarau daga kashi ana ma yara gida gida kauye da birni shi ne zai kawo mana ainihin kauce ma ainihin wannan hatsari na ciwon zafi da fatan gaskiya allah ya sa allah ya sa kuma gwamnatin najeriya ta ji wannan kuka na ina kuma kira ga ainihin masu hali su yi akwai makabarta da yake karofi lafiyar jihar nasarawa wallahi kowane damuna ruwa sai a shiga cikin bayan Allah ina roƙo masu hali su taimaka saboda girman zafi su kasance mana wannan makamata shine zai kawo mana karshen kwakule bayan Allah da wannan ruwa yake duk damuna ina fatan rediyo Faransa Allah ubangiji saka muku da alkhairi da kuke ba mu da muke tofa albarkacin mu nagode rediyo Faransa International mai magana mai lambu mai Arsenal Karofi lafiyar jihar Nasarawa ku tashi lafiya mai magana mataimakin shugaban kungiyar murya jama'a reshen jihar katsina usman manuka da kanan mai rawar funtuwa duba da matsalar tsaro yanzu a najeriya ta zama ruwan tana nema ta zama ruwan dare to muna kira ga shugaba muhammadu buhari da dukkanin waɗannan gwamnonin da waɗannan tashe-tashen hankalin ke damun su to muna fatan ya kira su ya zauna da su domin su lalubo mu kansu hanyoyin samun zaman lafiya duba da an yi a jihar katsina wanda gwamnan mu na jihar katsina aminu bello masari ya zauna da bangaren yan garkuwa da mutane da rikicin fulani da makiyaya ya zauna da su to tun da shi ya yi haka ya kawo zaman lafiya a jihar shi to akwai ko sakaci ga sauran jihohi waɗanda suna zira ido ana ta waɗannan kashe-kashen musamman ma jihar Zamfara don haka ya kamata majalisar ƙasa da shugaban ƙasa tashi tsaye domin al'umma su suke duba da fatan wannan koke namu zai kai ga shugaban ƙasa da fatan kuma Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma Afirka baki ɗaya mai magana mataimakin shugaban ƙungiyar murya jama'ar jihar Kaduna Usman Manuka a tashi lafiya na kuma dalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin shirin da kuma jami'in da ya sada ni da ku ibrahim tukur kefi ni zainab ibrahim ke muku fatan alheri ku huta lafiya.